Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da wannan lokacin, mu kuma da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna abinda ka shuka. Wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV Channel, tare ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda ta ce wa almajirin ta so mu je ka yi wanka. ga wannan kayan idan kai wankan ka sa saboda na jikinka sun yi datti sosai da mamakin ta hawaye ta ga yaron yana zubarwa amma har lokacin bai yi magana ba da yake maryam mace ce mai tausayi ita ma kukan ta sa saboda ta san lalle wannan yaron yana cikin matsanancin hali matsowa ta kusa da shi ta ce ka yi shiru yaro na kar ka damu komai mai wucewa ne je ka yi wanka idan ya so kafin abban nazir ya dawo sai ka yi bacci Nan ma babu amsa shiga toilet ya yi sannan ita ma ta shiga kicin gabaki ɗaya ta yana kan yaran. Girki ta ɗaura sannan ta koma inda yaron yake ko da ta shigo ɗakin har ya fito daga wanka. Kallon shi ta yi sama da ƙasa sannan ta ce maza ma ka je ka ƙara dirza jikinka. Ka dinga wanka mai kyau idan ba hakan ba za ka dinga wari mutane su ki ka zauna kusa da su. Cikin ladabi ya tashi ya koma toilet ɗin wanka ya yi mai kyau sannan ya fito A lokacin Maryam ta gama girkinta, shi ya daidai da shigowar suna zira daga makaranta. Ajiye jakar suka yi sannan suka shiga toilet don yin wanka. Bayan sun yi shirin masallaci ne sannan suka zauna domin cin abinci. Umman ta ce ta ce Mubarak je ka falo za ka ga bako ka ce ya zo ku ci abinci. Nazir ne ya ce Umma bako kuma daga ina? Iko sai Allah, yanzu komai sai ne maka bayani daki-daki. To ka kiyaye ni, ba na son irin wannan halin to kiya hakuri Umma ba zan kara ba. Nazar ne ya je ya kira shi sannan suka zauna cin abinci. Su kaɗai suke hirarsu ta yara amma shi ko ƙalar bai ce ba. Suna gama cin abincin ne abban nasu ya dawo. Ko da ya ga wannan yaran cikin kyakkyawar shiga daɗi ya ji sosai a zuciyar shi ya ce Maryam insha Allahu ke ‘yar aljanna Sannan ya je ya wanka. Bayan ya ci abinci ne suka wuce masallaci bayan sun dawo daga masallaci ne ya kira yaran ya fara mishi tambayoyi. Yaro, menene sunanka? Kai tsaye ya fara bashi amsa sunana Sunana Alfaisal. Kai ɗan wace unguwa ne? Ni ɗan ƙasar Libya ne amma ina zama da ƙanin babana a unguwar Nasarawa GRA a nan garin. Wani dalili ne sa ka har ka baro gurin shi? Shiru ya yi wani lokaci da gani tambayar ta so sa mishi zuciya. Hawaye ne ya zubo mishi sannan ya ce, Na kasance maraya mahaifina da mahaifiyata Allah ya musu rasuwa. sakamakon yaƙe-yaƙen da ke faruwa a ƙasar tamu. Shi ne lokacin da ƙanin babana ya je can Libyan gaisuwar babana shi ne ya ɗauko ni daga gurin kakata wadda ta haifi mamana. Wai shi zai rike ni saboda ba shi da wani ɗan uwa. Bayan mun zo Najeriya ne canza mun gaba ɗaya kullum ni nake wanki shara wanke-wanke da dai sauran ayyukan wahala. Matar shi ta dinga yi min sharri kala-kala shi kuma ya dinga tukana na. ‘Ya'yan shi ba sa aiki sai dai ni kaɗai nake wahala. Yau kwana uku kenan da suka wuce matar ta ta ce wai na sace musu naman miya shine min duka ya kuma ce min kar na ƙara zuwar mishi gida. Dan ba zai iya zama da ɓarawo ba. Shine na dinga yawa a cikin unguwar ne duk inda na je sai su kore ni. Jiya na zo gurin mai shayin bakin wannan makarantar da ka gani. Shine mai shayin da ya zo da asuba ya gani shine ya kore ni daga gurin nashi. Shine na taho bakin makaranta ina kuka. Shiru Muhammad ya yi sannan ya ce, Ali, Ka ce kai ɗan ƙasar Libya ne, amma na ji kana Hausa sosai ya aka yaka haka. Babu ɓata lokaci ya fara bashi amsa i, e, na iya Hausa ne a makaranta kamar yadda ake koyar da Turanci da Faransanci. To shi ma Hausa haka ake koya mana, kuma na mai da hankali akan Hausan sosai shine dalilin da ya sa na iya. Maryam da take a zaune hawaye ya gama wanke mata fuska tsaf saboda yaron ya bata tausayi sosai saboda shi ma kamar su yake babu uwa babu uba. Muhammad ne ya ƙara jefawa Ali tambaya, Ali, za ka iya gane gidan kanin baban naka? Yi eh, zan gane sosai in dai ka kai ni wajen makarantar nan da ka ɗauko ni. To shi kenan tashi mu je. Mun tsaya ne Ali da yake shaida wa Muhammad abin da ya rabo shi da gidan kawun shi har Muhammad ya umarci Ali da ya zo su je gidan kawun nashi domin ya tabbatar da gaskiyar lamari. To Allah ya kiyaye hanya, in ji Maryam. Bayan sun je unguwar Nasarawa GRA ne kan Ali ya ɗauke ga baki ɗaya domin ya kasa gane gidan. A lokacin Muhammad har ya fara tunanin ƙarya ya shirga mishi shiru ya yi sannan ya ce Ali ɗazun ka ce za ka gane gidan kawun naka. Amma yanzu kuma na ga kana ta dibi-dibi ko karya kake yi. Wallahi Abba ba karya nake maka ba gidan ne na kasa ganewa. Muhammad ya ji daɗi sosai da Ali ya kira shi da Abba kamar yadda yaran shi suke kiran shi. A jiya zuciya ya sane ya ce to shi kenan bari mu ɗan zauna a bakin bishiyar can. Idan ya so muka huta sai mu koma gida. Zama suka yi a ƙarƙashin bishiya suna hutawa Ali ne ya taɓa Muhammad cikin jin daɗi ya ce Abba ka ga motar kawun nawa can da 'ya'yan shi a ciki. Da an sani Muhammad ya tayar da mashin suka bi bayan motar ko da suka karasa, tuni motar ta shige cikin gidan an rufe gate ɗin. Ali ne ya sauka daga mashin ɗin ya karasa bakin gate ɗin ya shiga. Tuni wani mutumi wanda ya kama da mai gadi ya wullo shi waje. Muhammad mamaki ne ya kama shi da ya ga an wullo yaron waje tuni ya karasa wajen Ali. Tuni ya karasa wajen Ali ya ɗaga shi sannan ya karasa wajen mutumin ya ce ya baban Allah. kamar baka san darajar dan adam ba ai sai ka ji mishi ciwo Ka ga malam ni babu ruwana da ciwon da yaran nan zai ji domin umarni aka bani umarni ka ciwo mutane mutunci eh mai gidan ne ya ce kar na kara barin yaran nan ya shiga gidan nan idan kuma na bashi ya shigo to a bakin aiki na Zuciyata tana ƙaunar Ali domin yaro ne mai ladabi amma ba ni da yadda zan yi saboda wannan ita ce hanyar cina kuma hanyar shana shi yasa na nuna mishi rashin tausayi. don kar gobe ya dawo. Muhammad shiru ya yana mamakin kalaman mai gadin in har kuwa ka ne kamar yadda ya faɗa to kawun Ali ba shi da imani. A fili kuwa cewa ya yi to ranka ya daɗe ka yi min wani taimako don Allah. Wani irin taimako kake bukata a wajena? So nake ka je gurin mai gidan ka ce ya yi bako. A wannan ai mai sauki ne bari na je. Amma ba kar ka shigo sai ya bani izini insha Allah zan rike alƙawari. Mai gadi ne ya nufi cikin gidan domin isar da sako kiciba suka yi da ogan nashi. Cikin ladabi ya gaida shi amma shi kuwa a ya amsa. Alhaji dama baki kai ne shine na ce bari na zo na faɗa maka suna ina. Na ce su jira a bakin gate. Wai kai me yasa baka da hankali ne? Shine zaka bar min baki na a waje? Maza ce kace su shigo. Ina babban falo. Shi Alhaji Sultan a tunanin sa wasu abokan aikinsa ne da suka yi. bayan sallar juma'a za su zo shi yasa ya ce su shigo da su da ya koma inda ya bar sa nan ya same su faɗa mishi abin da alhaji ya ce muhammad ya ji daɗi sosai wucewa suka yi sai babban falo mai gadi ya raka su bakin kofar ya juya gurin aikin shi da Salama suka shiga falon ɗago idan shi ya yi inda ya ji sallamar a fusace ya tashi don ganin muhammad tare da ali ya fara magana cikin ɓacin rai malam me kawo ka cikin falo na kai kuma ali ba na ce ka ƙara zuwa gidan nan ba Muhammad bai yi mamakin furcin Faisal ba, saboda mai gadi ya yi mishi bayanin komai. Kwantar da zuciyar shi ya yi sannan ya ce, ka yi haƙuri Alhaji. A koda yaushe burina shine ka sasanta da ɗanka, saboda babu wanda zai iya rike shi bayan kai domin kai ne jinin shi, ka yi haƙuri ka fuskance ni. Alhaji Faisal ne wata irin dariya mai kama da kuka sannan ya ce, kai malam. Ko da wasa karka ƙara kiran shi da ɗana domin ina da 'ya'ya masu ladabi da tarbiyya. Kaga wanda ya haɗa mu ya raba. Ni ba ɗan uwana bane baban shi ne yayana. A yanzu kuma ya mutu kowa sai ya kama gaban shi. Ina shawartar ka ko da wasa kaka ƙara shigo min gida idan kuma ba haka ba sai dai maka abin da ba za ka taɓa mantawa da ni ba a tsayin rayuwarka. Domin ba zan zauna da ɓarawo a cikin gidana ba. Muhammad sai ya tsinci kanshi yana kuka Sabida shi abin mamaki Abin ma mamaki ya daina bashi ya fara bashi tsoro. A ce ɗan ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya shine abin kyamata? Lallai zumuncin zamanin nan sai dai godiya cikin ƙarfin hali ya fara magana shi shikenan Alhaji. Na ji dukkan kalamanka amma ka sani insha Allah wata ran sai kai mamakin gadon Ali. Zan yi iyakar kokari na wajen kyautata rayuwar wannan yaron. Kai kuma yadda ka wulakanta marayan da zumunci, ka wulaƙanta maraya da zumunci Allah ya nuna maka darajar. abubuwan da ka wulaƙanta. Yana kaiwa nan ya ji hannun Ali suka yi waje. Har sun je bakin ƙofar fita ne Alhaji Faisal ya ce, Kai, talaka, abincin sauro, to bari ka ji. Har abada Ali ba zai taɓa zama wani ba sai shugaban ɓarayin duniya. Kuma ni na faɗa maka, sai ka yi nadamar karɓar shuwawa kawai. Muhammad bai tanka mishi ba ya ƙara jan Ali zuwa waje ko da suka je bakin gate. Godiya yawa mai gadi sannan ya buga mashin ɗin shi suka yi gida. Maryam ta yi mamaki da ta ga mai gidan nata tare da Ali. Ya yi mata dukkan bayani sannan ita ma ta gamsu da bayanin mijin nata. A haka ta bashi dukkan goyon baya gurin taimakawa yaron. Muhammad ya ji daɗi sosai da ƙwarin gwiwar da matar shi ta bashi a haka suka wuni domin tunanin abin da ya kamata su yi domin kyautata rayuwar Ali. Maryam da Muhammad sun yanke shawarar saka Ali a makarantar da su Mubarak suke zuwa. Ali ya ji daɗi sosai kuma shi a rayuwar shi babu abin da yake matuƙar so irin makaranta. Ai kuwa cikin ikon Allah Muhammad ya wa Ali registration ranar Monday. Ya fara zuwa makaranta, sun yi mishi interview a nan malaman suka ga ya dace a saka shi a aji hudu, wato primary four. Muhammad ya ji daɗi sosai haka rayuwar ta su ta kasance cikin farin ciki da ƙaunar juna. Ƙalubale guda ɗaya Maryam da Muhammad suke samu wajen tallafawa Ali saboda baya samun cikakken farin ciki da walwala sannan ya samo asali ne ta wajen Nazir. Nazir ya yi mugun tsanar Ali wanda ya kai har ya koya wa ƙanin nashi Mubarak wannan mummunar ɗabi'ar. Ko cikin sa Ali ya ko cikin sa Ali ya shigo sai dukkansu su tashi tun Ali yana matuƙar damuwa har ya hakura. Ana haɗa musu abincin makaranta amma san ba sa bashi sai dai su ci ragowar. sai dai su ci ragowar su zubar ko su ba wani ya ci a lokacin da iyayen suka gane dole suka dinga saka mishi abincin nashi daban a yaushe iyayen suna yi musu nasiya amma a banza maryam tana damuwa sosai da irin halayyar yaran nata yaushe dai a ta'a take Allah ya sa su gane gaskiya ita kanta tana mamakin irin ɗabi'un nasu tunda ita a saninta mijinta ba shi da halin banza ita ma hakan take domin tana da son mutane da taimako wata rana a ajin ajinsa ali A ajin Sali aka sace da fensil ɗin wata yarinya. Ai kuwa abin nema ya samu. zai ya zo ya ce ai da ma Ali ɓarawo ne. ‘Yan ajinsu suka yi mishi duka har sai da suka fasa mishi kai. Shugaban makarantar ya hukunta Nazir da duk wanda yake da hannu wajen dukan Ali. Sannan aka nemi Muhammad aka shaida mishi abin da yake tafiya a familin nashi. Muhammad ya yi mugun damuwa da halin yaran nashi ya hukunta su sosai. Wannan ya ƙara saka wata ƙiyayyar a zukatan yaran, haka kullum rayuwar tasu take. Lokacin da na ya je Primary 6 suna shirye-shiryen Common Interest, shi kuma Ali yana Primary 5. Headmaster ne ya ce wa Ali, ya ce wa Ali ya ce abbansu yana neman shi idan ya samu lokaci. Ko da Ali ya koma gida, Sakon headmaster ya isar gurin abban nasu lokacin Muhammad ya tunani kala-kala Sabida a koda yaushe malaman suna yi mishi korafi akan yaran nashi musamman na zai. Ya tambaya Ali ko lafiya yake neman shi cewa shi ma bai san komai ba. Muhammad lokacin da zai je aiki ya biya ta makarantar domin jin ko lafiya, ko da ya je bayan sun gama gaisawa da headmaster ne ya ce mishi, Malam Muhammad, ka san yanzu suna zai za su yi jarabawar shiga sakandare? to sai na ga dacewar su zana jarabawar tare da Ali. Domin Ali ya kasance mai matukar basira amma ya kake gani. Kai amma na ji daɗi sosai da wannan albashin. Na kuma amince da buƙatar ku fata na Allah ya sa albarka ya kuma ba mu ikon aiwatar da hakan. Muhammad ya buƙaci a ɗaga mishi kafa zuwa ƙarshen wata don ya kawo kuɗin registration ɗin. Headmaster ne ya shaida mishi ya biya wa Ali kuɗin exams ɗin, saboda shi ya buƙaci hakan. Muhammad ya ji daɗi sosai, hakan ya tafi gurin aiki cikin farin ciki. Da ya dawo gida ya sai dawo matar ta abin da yake faruwa ita ma ta ji daɗi sosai har kuka ta na farin ciki. Ya shaidawa Ali zai zana zai zana common interest shi ma ya ji daɗi sosai amma da zai da mubarak kamar saɗi zuciya su mutu da raushi. Lokacin zana jarabawa yi ga baki ɗayansu a makaranta ɗaya suka yi exam ɗin kuma abin al'ajabi guri ɗaya suka zauna. Nazir number 21 Ali 22. Ana raba musu jarabawa ne da dan Ali ya kusan gamawa shi kuwa Nazir kashin biyu kawai ya amsa a cikin goma. Ko da Ali ya ga Nazir bai ci gaba da amsawa ba sai ya yi tunanin ya ba shi amsa, amma kuma yana jin tsoron kar ya wulakanta shi a cikin mutane. A cikin dodon kunnen shi ya jo muryar Nazir, Ali, dan Allah idan ka yi number one, three, four, five, eight, ten ka taimaka min wallahi guda biyu kawai ne. Ayya ɗan uwana babu damuwa bari na dinga faɗa maka idan ya so sai ka dinga rubutawa saboda kar a kama mu. Ai kuwa na gode Allah ya bar mu tare. Fana mishi ya dinga yi yana rubutawa wani kalmar sai ya mishi spelling haka ya gama ba shi amsa sannan ya tashi ya kai. Ko da aka ƙara raba musu wata jarabawa ita ma Ali ne ya ba shi duk amsoshin. Bayan sun gama ga baki ɗaya suka nufi hanyar gida. Abin da ya ba wa Ali mamaki tun da suka bar makaranta na zir ko cikan ka bai ce wa Ali ba. A nan ya gane dama amsar da yake so ya ba shi ne yasa ya mishi magana. Da yake Asabar ciyaban nasu yana gida suna shiga kuwa Nazir ya fara ba da labarin yadda jarabawa ta kasance. Hmm. Abba, ai yau jarabawa ta yi daɗi. Kake cewa mu dage akwai wahala a ashe babu wahala kwata-kwata amma ni bai iya komai ba ko amsa ɗaya bai rubuta ba ni na rubuta mishi gaba ɗaya. Muhammad ne ya kalli Ali shi ma ya kalli Nazir sannan ya ce Ali da gaske ba kai komai ba eh abba ka san wasu abubuwan duk ban yi su ba shine ya taimake ni Allah ya sa an haɗa mu Allah ya sa an haɗa mu guri ɗaya. Dariyar mugunta na ya sannan a zuciyar shi ya ce wai kai sai ka yi wai kai sai ka yi gasa da ni wallahi na dinga yi maka shari kenan har ka gaji ka bar mana gida shege kamar maye. Abban nasu kuwa cewa ya gaskiya hali ya kamata ka dage sosai ka san yanzu je S1 za ku shiga ya kamata ka dinga karatu sosai. To abba insha Allah zan dage ni dai burina ka dinga yi mana addu'a. Iko sai Allah wai kai da zirin da ka dinga lallaba Ali akan ya baka amsa amma yanzu har ka iya ƙarya wai ka ba shi amsa Allah ya shirye ka nazar to masu sauraro a nan za mu dakata ci gaba da kasancewa tare da ni maman al'amin